أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مديمة ثلاثة yammacin ishirin da biyar ga watan bakwai hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda take kirga shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai muna cikin masjid nuri islam inda muke daukan darasi a cikin littafin sharhu sunna na babban malami imam albarbahari rahimahullah wanda ibnul al-fawzan yayi wa sharha Allah subhanahu wa ta'ala ya nawwara kaburburansu ya sada mu da su a jannatin firdausi da rahmatsa za mu tashi farkon shafi na ɗari biyu da goma gaɓar karatu ta tamanin da biyar قال المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار في أغلال والأنكال wannan wani abu ne wanda imamul barbahari yake zazzabowa wanda yake nuna ahli sunnati wal jama'a shine aqidar su duk abin da ya kaga ya kakkawo ya kakkawo yana kawo su ne a matsayin wannan ita ce aqidar duk wani ahli sunnati wal jama'a daga cikin aqidar ahli sunnati wal jama'a akwai al yin imani bi anna Allah cewa lallai Allah yu'azzibul khalqa yana azabtar da halitta finnari a cikin wuta fil aghlali wal ankali was salashil fil aghlal wal ankal was salashil ana azabtar da bayin Allah a cikin wuta matukar sun cancanci azaba fil aghlal a cikin kukumma wal ankal da maruruka wasalati da karkuna. za ka ga an ɗaure mutum sama da ƙasa an ci kuikiyoyin shi da sarka an haɗa hannayensa da wuya an ɗaure an haɗa ƙafafuwansa an ɗaure sannan kuma an nannade shi da sarka wannan allah subhanahu wa ta'ala duk ya faɗa a cikin alƙur'ani don haka ahlus sunna duk sun yi imani da wannan jahamiya su suke cewa sam babu azaba da wuta wannaru fi ajwafihim kuma wuta za ta shiga har cikin cikunansu ajwaf wato cikin ciki ciki ciki ciki da yawa sai zama ajwaf cikin cikunansu wa fawqahum ta yi balbali har dirbishinsu wa tahatahum ta kuma narke har ƙarƙashinsu wa zalika al jahmiya minhum ishamul quti amma su jahmiya daga cikin waɗanda suke da ainihin jagoranci a al'amarin akwai hisham al-kuti wato hisham al-kutiyu alkufiyu wani jigo ne a cikin jahamiyanci ga abin da yake cewa inna ma yu'azzabu Allahu inda nari lafin nari wai Allah yana azabtarwa ne dai a wajen wutar amma ba cikin wutar ba raddan ala wa rasuli wannan fa yana yi wa Allah da manzon sa wannan kafircin ba karami bane Ka kaburcin ba ƙarami ba ne Allah ya tsoro ƙaunuhu wal’imanu bi an allaha yu azibul kalkabin finnari wafil aglali wal’ankali wassalati wannan kalma ko wannan jumla wannan rufi a juwa fihim wa fauƙahun wa tatahun abinda yake nufi Allahu jalla wa ala yusairu nar Allah mai girma da daukaka yakan kura ya sa masu kura wuta suna kura ka. kuma da me ake kura wutar bi sahil kuffari ana kura wutar ne da jikin kafurai jikin kafuran shine gumaguman da ake sawa wutar ta ci madadin akan jefa gungumen icce sai wuta ta ci to gungumen arne ake jefawa waccan sai ta ci fahiya haɗabun li jahannama wannan jikin nasu shine kiraren wutar jahannama wa fawqahum abun nan wa ulaika hum qudun nari kamar yadda Allah yake wa ulaika wa insananka hum sune ne wa ƙudun nari makamacin wuta to ga dai abin Allah ya faɗa sannan su jahamiya suka ce inda nari lafin nari tashtaidu bihim takan ci da su wa ta taburu bi ajsamihim da jikinsu wal iyazu billah Allah ya mana tsari wallazina kafaru Allah ya ce ah, haka ne kuwa lalle waɗanda suka kaburcewa dokokin Allah uqti'at lahum thiyabun min nari za a yanka musu yadi na wuta za a yi musu sabon dinki uqti'at za a yanka musu fiya tufa min narin ta wuta Allah ya kare a ce balbalin wuta shine riga shine wando shine rawani shine takalmi sannan kuma cikin wutar shine falo nan ne kuma wurin zama nan ne gun kwanciya kuma nan abinci yake nan abin sha yake kuma zamantakewa ne na har abada kai ba a asarar da tafi haka jama'a kuma wannan ba wani abu ne wanda tabbas ba wai wai wai wai bane ba tatsuniya ba ce Allah ne yake faɗa qutti'at labu an yanka musu siyab tuba minari daga wuta sannan bayan haka sabbu min fauƙin qutihimul hamim za a kwararo ruwan zafi daga burbushinsu ya wanke su kuma wannan ruwan zafin shi ne abin shansu kuma wannan ruwan ba wai ruwa ne shololo irin wannan ruwa da muka sani tafashashe ba dalmar ce take narkewa sai ta zama ruwa ita ce madadin ruwan da za a yi wa mutum wanka da shi tafashashen dalma shine ruwan wankan sannan shine ruwan sha Allah ya kare wannan haka yake fa aya ce ta Allah subhanahu wa ta'ala yusharu bihi ma fi butunihim wal junud wannan ruwan idan aka kwarara musu shi sai ya zagon yadda abin da yake cikin su da batar jikin su gaba ɗaya sai kaga mutum ya koma kwarangon lokaci ɗaya sannan wuta sai ta ƙone ƙashin ƙwarangwal ɗin sai ya yi ƙurmus sai Allah ya ce koma shine kullama na rijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azaba duk sanda jikin ya ƙone kurmus sai mu canja musu wani jiki sabo dal liyazuqul azaba don su ɗanɗani azaba ai idan mutum ya kone kurmus ya koma toka ya zama babu ai zai huta to Allah ba zai bar su su huta ba jikin na karewa ana feso shi yana konewa ana feso shi haka rayuwar za ta zauna kuma rayuwar ba wai ta rana kaza ga watan kaza ba ce ta har abada ce Allah ya tsare mu da wannan irin wato hali wa lahum min hadid inna lillahi wa inna ilaihi ga kuma mala'iku da gudumomi koli min hadid na bakin karfe idan aka ce maqami shine ainihin kulki kun san kulki ko ya kulki yake wa zai kwatanta min kulki ƙato ko to wannan kulkin fa na mala'ika ne wanda mala'ika zai ɗaga yana jin nauyinsa da shi za a yi wa mutum duka kulkin da mala'ika zai ɗaga san ba ƙaramin kulki ba ne to shi ma 'dan wuta ba da wannan jikin zai shiga wuta ba za a girmama shi yadda za a mori azabtar da shi yadda azabar za ta ji daɗin ci za a girmama shi dadashin bakinsa kawai sai an yi ta tafiya kafin a kure shi to gabje shi to wannan kulkin shi ma mala'ika ne sai ya ɗaga da kyar sai sauke mashi maƙamin ba wai guduma ɗaya ba kulki kwaya ɗaya ba Kula shi shine jam'in kulki ko ke min hadid na bakin karfi Allah ya kare mu wallahu Allah subhanahu wa ta'ala zakara anna ta'ziba ya ambata mana lalle azabtarwa ya ya kan afku ala abdanil kuffari akan jikunan kafirai wannan azabar da muke magana a kanta sai ta afku akan kowane kafiri ba arnan da zai tsira sai in arnan ya bar arnanci kafin ya mutu ba wai wani ne arne ba ba wanda ya mutu yana shirka shine arne Allah ya tsare mu wannan azaba sai ta afku akan kowane kafiri wanda ya mutu da kafirci bai tuba ba Allah muke roƙo ya tsare mu da kafirci ya kare mana imanin a ina muke na'am so wa'annan nara lallai ita wutan nan تلتهب تنا بلبلي بهم دسو وتشكير تنا كي بهم دسو تلتهب جرم ونبل بل بل بنتيني تلتهب إيه وي نار دا منين يا كيكين سورة الحدبي إيه،, إيه إيه إيه سورة الحدبي تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب za talhab ma'abociyar balbali taltahibu tana ci gaba da balbali bihim da su ciki wata tashta'ilu tana kuruwa shine isti'al kuruwa kamar yadda makera suke kura wutar da take gabansu ko haka kuma wa'annan mala'iku su kuma suke kura wannan wuta da aka ba su daman tsaronta ba sa barin ta ta huce sam taltahibu wa tashta'ibu tana balbali kuma tana ci gaba da kuruwa ita annaru wannan wuta yusabbu ana zubawa min fawqi ru'usihimul Hami kuma ga ruwan zafin nan dalma narkakka da muka faɗa sai ayi musu wanka da isa in suka tsananta zafi bala'i wahala kayya sai a ce ku zo nan a muku wanka sai a zo a ɗauko wannan tafashashen dalma zabal zabal zabal zabal zabal zabal sai a juye a kan mutum ana juye maka kawai gaba ɗaya sai ta cinye nama gaba ɗaya ta zubar kashin kuma sai wuta ta zo ta kurmushe shi sai kuma Allah ya ce koma sai sake dawo Allah ya kare al-mu'tazila daga cikin mu'tazilawa man qala innahum la yu'azzabuna akwai wanda yace su ba za a yi musu azaba ba wala tattailun na kuma wuta bata ta kuruwa bi ajsanihim da jikinsu wa inna ma yu'azzabuna inda an-nari in ma za a yi musu azaba wai a wajen wutar ne za a je kusa da wutar a musu azabar kaɗai. amma su ba za su shiga wuta ba kuma ba za a yi musu azaba da wuta ba والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أول من كنا amma jikinsu wala يجي أما جكنس ولا تشتعير بذات شوتا با فالله جل وعلا يقول في القرآن karim. innahu muqudun nar bayan Allah ya faɗa ya ce su ne makamashin wuta su kafirai sannan kai ka zo ka ce ba makamashi ba ne su kaga wannan raddi ne ga Allah subhanahu wa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu man tusa ardihin nar farkon wanda wuta za ta ci da shi yawmal qiyamati ranar gobe kiyama al-alimu alladhi la ya'malu bi malamin da yake aiki da iliminsa shine farkon wanda wutar za ta fara jagalgalawa tukunna shi za ta fara rumurmutsawa tukunna in ba ka yi karatu ba sunanka jahili ibadar ka ba ta da amfani in ka yi karatu kuma ka shiga uku in ba ka yi aiki ba eh, in ba ka yi aiki ba a yi aiki ba eh. shi ne ya fi shi ne abin da ake so to gashi an ne farkon wanda za a fara sawa wuta ta yi ci tukuna malamin da ya karatu ya aiki da shi ya yi karatu ya yi aiki da shi hadarin karami to kai da kake ja gugar rana nake ma yanzu kowane malami ya ce na mar gugar rana na ai duk mutumin da za a yi karafe ce da ake eh, akwai wanda aka yi karatu a nan da ya tafi ya ce kawai karatun yau gaba ɗaya wai da shi na ke eh, ya ce Allah ya sa wai boko haram ta dawo sai ya shiga unguwan nan zai fara zuwa a kona sai <laughs> kaji ba eh wai shi saboda kawai da shi ake da shi ake wannan eh, abun har mamaki nake wallahi to kai da kai ma baka tsira ba in ana karatu kai ma baka haye ba karatu kuma akwai wanda zai haye ne in ana yin shi in fa ana karatu fa kai ma ne yin sa bai ka ji ka kawai gaba ɗaya da kai ake malami dai in yana karatu dole fassara wani ko to irdin shi kenan sai hattara in yake fassara kuma ya san abin da eh waɗanda suke goyi gaskiya kuma su ma matsayinsu daban waɗannan kuma tsinannu ne waɗanda suke goyi ma an zalna min albayyana ko su wayannan ula'ika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'inun to me za ka faɗa ne babu wanda yake tsira in kana karatu wata rana ka tabo ɗanka wata rana ka tabo matarka wata rana ka taba babanka wata rana ka taba wanka wata rana ka taba makwabcinka wata rana ka je ka tsakiya da kai ake kai mai wa'azi kai ma baka haye ba babu wanda yake hayewa a wa'azi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a karanta qur'ani ya ji sahabi ya ce haba ya rasulullah kai ko wa zai karanta maka qur'ani wa alayka unzi akan ka aka sauka ya ce ah to ni ba zan ji wa'azi ba haka kawai ni sai dai in yi imun ni ma in yi kawai ne kama karatu sai ya zo aya Kai kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ya rasulullah ala haula'i shahidan kawai manzo Allah sai kuka sai kama kuka kawai ayar ta bi ta kansa shi ma yanzu yaya sha'anin zai zama makaran da muka zo da kai kana mai shaida akan wayannan mutanen sai fa ka zo ka faɗi فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين sai mun tambayi mutanen da muka aika musu manzo sannan mu kira manzo mu tambaye shi waye zai haye eh kaga lokaci ne kawai wa'azin sai ya raba manzo Allah sai ya ji kawai ba wannan sahabin sai ya ji manzo Allah yana taba kafada sai ya isa haka karatun ya isa haka ya isa haka ko da ya duba ya ce ne ya ga hawaye kawai na jin gemun sai na zuba to kaga abin da zaka yi kenan in ka ji an tabo ka kai nadama ba wai a tabo ka kace kawai fada zaka yi ba da wanda yake kai daidai da arnan farko kai daidai da arnan fari Allah ya kare na'am suka ce ana mai gudan rana amma ji ya zama ba duk mai wa'azi in yana yi baya kwatantawa baya misali ba yanda za a gane dole idan ka zo kan matsala sai ka misalta da abun da za a gane ka kwatanta to a wajen misaltawa da kwatantawa a nan wani sai ya ji kamar da shi ake shi eh ina muke na'am na'am wala tashhad wala ko? wato wa amma ajsamuhum fala tashtailu wallahu jalla wa ala yaqulu fil qur'ani karim innahum wuqudun nar bayan Allah yana faɗin haka wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu awwalu man تسعر بهم النار يوم القيامة العالم الذي لا يعمل بعلمه farkon wanda wuta za ta fara ci malamin da bai aiki da iliminsa wal da kuma mutumin da yake da kokarin sadaka allazi yura'i fi sadaqatihi amma yana riya a sadakarsa idan aka jawo malami aka kai sai a nemo mai kokarin sadaka da riya shi ma sai a kula da su za ta yi so sai ba hadari a wurin to me fi kyau in za ka yi sadaka lokacin da za ka bayar kawai gyara niyyarka kai yi don Allah kada ka kuskura ka yi sadaka da riya ka sadaka da sum'a sai ka zama farkon wanda wuta za ta ci kaga ba karamin bala'i ba ne المتصدق الذي yura'i fi صدقته mai sadaka da ke riya a cikin sadakarsa wal mujahidu alladhi yura'i bi jihadihi sai kuma mai jihadi wanda kuma a jihadin riya yake yi kasan wani haka yake ne kaga yana kokari a aikin addini amma riya riya ne daga an tafi an tafi ka gane shi kawai ya bari ya gaza ya ja baya ya kaɗe Tun da ba a yaba mar ba ba a ba ma shi ba ba a karbe shi ba shi dama ashe ku yake so ku karbe shi to kun ki to ya bari don Allah ake so ka yi jihadin fi sabilillah ka yi jihadin ka don Allah in ku ba haka ba sai ka zama farkon wanda wuta za ta yi somin tadi da shi yanzu wa wayannan mutane wane ne ba muhimmi ba alimun mutasaddiqun mujahidun dukkan su jarumai ne amma aka ce kawai idan aka samu akasi sai su zama su ne somin tabin wuta somin tabin wuta ashe ba girin girin ba mai kwarai kuwa ba wai takayau takayau ɗin ake bukata ba a balla a matsa a fasa a fere ya tar da kitse mana amma garaya akwai kitse a ciki sai yayan baba ko da tsohuwar bata kawai ba komi ciki kura ce ta ɗauko garaya tana gudu sai yana kyarau kyarau yake ce kayya aji ba nauyi ba dai girin girin ba dai tsayi mai eh? to haka abun yake ba wai kabal kabal dinka ba sai don Allah ba wai a ce wane don Allah don Allah kai don Allah shi nan fa kaɗan da aka yi don Allah ya fi mai yawa da ba don Allah ba wallahi ibadar minti biyar ta don Allah ta fi ibadar wata wanda ba don Allah ba minti biyar ka zauna ka yi ibada don Allah ya fi wanda zai yi wata yana yi ba don Allah shi ya sa ko da yaushe ikilasi shi ya hana yahudu samun nasara shi ya hana nasara cin nasara wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisin lahu din domin su zama to masu ikhlasi masu yin addini domin sa sai suka ce ba haka ba sai suka yi ba don Allah ba shikenan sai alkadarin su ya kai sai gaba ɗaya daraja su ta rushe matsayin su ya sauko wanda da ba kamar su sai suka dawo kuma a lalacewa ba kamar su to duk mutumin da zai yi aiki ya tsaya ya yi tsakaninsa da Allah in kai karatu ka yi ƙoƙari ka ɗabbaka abin da ka karanta sannan idan har za ka yi sadaka ka tsarkake niyyar ka sai don Allah jihadi da za ka yi a cikin addini ka tsaya ka yi don Allah sai ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ka yanzu ku duba ku gani yadda mutane suke shan ruwan nan suna jin sanyi yanzu kai dai ka sha ka ji daɗi baka ma san waye ya kawo ba ko baka san nerar waye ba yanzu wannan ka san ladan da zai samu ruwa yana da daraja kuma yana da amfani a ɗan adam shi yasa kake ga in kaje Saudiya ba masallacin da babu firkin ruwa idan naga ana kakkawo ruwan nan sai ina jin daɗi domin yana taimakawa bayan Allah zaman zabin nan da ake duk wanda aka ba ruwa mai sanyin nan ya zai ji daɗi an taɓa ba tare ruwa ba ka ce wanda ya bayar din ya zama dan aljanna kuma da kuma da ke tsarare ne ko ba ka bane to kaga duk abin da za ka yi ka rika zaben ina wani aikin alheri yayi in yi ina aikin alheri yake in yi baka san da ne Allah zai saka aljanna baka san dalilin abinda Allah zai sa ka aljanna to kai kuma idan ka ga wani yayi wannan kai ma kai kokari ka ka hango wani abu da zaka yi kar ka zauna kai kuma ba ka yi wa bi zalika falyatanafasi mutanafisuna a irin wannan ayyuka anan ake rige rige wani kawai kullum sai kaga Allah yana baji basirar wani aiki zan yi samu lada yanzu kila kai baka tuno ma bari in tafi da ruwa in kai makaranta ba shi kuma Allah ya ba shi basirar da zai ɗauko ruwan sanyi ya kawo mana mu sha kaga Allah ne wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana duk masu naci a cikin addinin mu mu kuma zai mu rika nuna musu hanyoyin alkhairi sai ka kawai ga suna tabi suna samun lada don haka yan uwa musulmi ba wai haka kawai mu ta tafiya ko da yaushe ba za mu rinka suna ayyukan alheri muna yi ba can karatu in an yi shi kuma a rinka binsa a rinka bin abin da aka karanta alheri yana da kyau yana da kyau koki kokari kaga kana yi Allah Ubangiji sai taimake mu sai mu tiya daga masu ilimin da za a fara somin tabi da su ranar da aka ce mutum gashi nan shi ne somin tabin wuta kai akwai hadari Allah ya kare mu al'agalalu ma'anahu annahu tughallu yadahu za a ɗauko hannayensa sai a rata ya su ila unqihi a wuyansa wal iyazu billah Allah ya tsare mu sai a ɗaure da amfa, yana hannayensa suna naɗe da wuyansa sai a sa amfa, sai a kulle al'ankal alatun alatun kayan azabtarwa ne aka ce su ne marurruka da ake tsaura ƙafafun mutum da su Allah ce da atadna kafiri na salafilan lalle mun tanadawa wa kafirai sarƙoƙi na musamman a cikin wuta wa agalal da anfa wa yi da wuta mai kuna a ɗaɗɗaure mutum bayan yana cikin wuta hannun a ɗaure shi baya a haɗa da wuya kaga idan aka da hannun ba zai rika tabawa yana sosawa ko zai ji dama dama to ɗaɗɗaurewa ake ku duba ku zuhu fagulluhu shine agalal فغلوه بالأغلال ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ثلاث ثم في سلسلة sannan cikin wata sarƙa zar'uha tsawon zira'inta saba'una zira'an zira'i saba'in na na mala'ika ga ta guji tari guda sai ake ce kuhu ku naɗa shi ciki sai an daina ganin mutu kuma ta wuta ce ta ɗin ba kuhu sai a naɗa mutu ciki Allah ya kare إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن لدينا أنكال lalle muna da waɗannan ko umma wa jahima muna da wutar jahimu tana nan duk yadda mutum zai yi yayi mukan mun tanadi abin da za mu azabtar da shi al'ankalu adawatu ta'ziri kayayyakin azabtarwa ne wal iyazu billahi salasilan wa aglalan wa sa'ira wannan duka alatu ta'ziri ne da Allah ya tanada a cikin jahannama wannan rufi ajwabihim wa fawqahum wa tahtahum ba haka imamu barbahari yake ba lahum min jahannama mihad abinda ya hararo kenan ayar da ya hararo yace wan naru fi ajwafihim wuta a cikin su wa fawqahum saman su wa tahtahum karkashin su malan yace abinda ya hararo lahum min jahannama mihadun kaga ta tahun kenan suna da shimfiɗa ta musamman amma fa ta jahannama shimfiɗa su wutar jahannama ne wa min fawqihim sannan ga washun sannan ga ainihin wannan ainihin wato wuta gawash garwashi ne na wuta wanda aka rufe kansu da ita ga wani a ƙasa a kansu suna kai ga wani a saman su. kaga shine ma'ana fawqahum wa tahtahum wa kadhalika najzi adh-dhalimin Allah yake haka muke sakanta wa duk wani azzalimi duk wani mutumin da yake kafiri mushriki to wannan shine sakamakon ranar gobe kiyama Allah ya kare mu za mu tsaya nan wa billahi tawfiq daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure kuma Allah ya kare wannan wuta da ake ambaton su jama'a ta musamman ce ba wai irin wutar mu bace da muka saba gani a matsayin wuta wannan wutar idan da za a cire mutum daga jahannama a sa a irin wutar duniya sai ya yi bacci bacci za ta ce kai farka na na samu aljanna wai an gudda mutum daga wutar lahira an sa shi a ta duniya Allah ya sauke to amma da yake wa abun ba ku, sai yake ba ba a ganin shi ba mu damu ba ina ga kawai kai yawa a ci da ta ji kawai abun yana wucewa kamar tatsuniya ake yi sai ranar da mala'ika ɗaukar rai ya zo sai mutum ya tabbatar yake kai yanzu kam na gane gaskiya ne to kuma rannan kuma na dama sai ba su da amfani yanda mu yau malayan fa'un nadar sai yi nadama ranar da nadamar kuma ba za ta masa amfani ba lokaci ya wuce Allah ya kare na'am na'am eh aina so ini sembako so ini sembako nah ini kita

ta zabe shi eh kun zauna kuma eh sai ya ka eh su ake nan eh ana nan kuma wani eh ya eh to shi sai wasu ce kan su yi wasu su a wanda jijiya wani an su su kan farko ina an su wani sabon ilimi ne sabon ilimi ne wanda ya bayyana bayan manzon Allah ya faru eh, kaga ba za a aiki da shi ba eh, za a aiki da tsohon ilimin da manzon Allah ya bar mana gado don haka saki uku ya tabbata akan wannan mata ba shi ba sake aurenta sai ta aure wani kuma ya sadu da ita saduwa yawwa wa alaikum assalam wa rahmatullah ta eh

sai ya gaji ya rabonsa masu rai kuma ba su nasu rabon ka gane don haka yanzu tun da har ya cinye yana daga cikin allazina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira duk mutumin da ya sa dukiyar marayu a gaba ya handa ne ya cinye to wuta yake ci kuma da sannu zai fada wutar ranar gobe kiyama dalilin ya ci dukiyar marayu dukiyar marayu musamman aka ce ita wuta ne kawai mutum ya ce ci wallahi mutum ya nisanci dukiyar maraya dukiyar maraya ba ganima ba ne wayansu su suna jin kamar sun samu ganima ai an bar musu dukiya ko masu ita ƙanana ne bari ya tawa jakar da ya ga dama to yana cin wuta ne kuma wutar da muke magana a kan kan nan wutar da ba irin wannan wutar ba don haka in dai har ka san akwai dukiyar marayu a hannunka ka yi kokari ka ga ka kubuta salon alun ka ci ba wannan shine zaman ka lafiya amma wai don kai ɗanka ne ya mutu shi kenan kawai kuma ya bar ƴaƴa da matarsa da ƴaƴansa dukkan ka da ne ka ci gaba da ciwon an taɓa ka ci ai ɗana ne wai ɗanka ne to idan da ɗanka yana da rai ka je kai abin da ka ga dama cikin dukiyarsa shi ke nan ɗanka ne dukiyar ɗanka ne da kai da kaya duk mallakar wuya ne amma ya mutu yanzu yanzu maganar gado ake kuma saboda abu ne muhimmi Allah bai bar kowa ya raba ba da kansa ya raba gado shi ne da kansa ya raba min fauki sarki samawa sai da ya gama rabawa ya ce wani a bashi kaza wani a bashi kaza wani a bashi kaza sannan ya saukar mana yusikumullahu fi auladikum zakari mislu hazzil unsayaini ya ci gaba da lissafawa wane falahu kaza wanke laha kaza in kana laha kaza falaha kaza in kana fulanan fali fulanun kaza duka Allah sai da ya gama rarrabawa manzon Allah kuma ya zo ya karin bayani don haka wani abu ne muhimmi wanda ba wai ganin dama ne yake raba gado ba ba shekaru suke raba gado ba shari'a ce daga sama Allah ya raba kayansa kuma in ba hakan aka yi ba to zalunci ake Allah ya kare yau wa alaikum Barin da suke cutarwa ya halatta sa musu magani eh ba hana ba eh. ƙwaron da yake cutarwa har ma yana kai ga ƙwaron mutane ya halatta ma a kashe shi kamar su ɗera da sauransu eh, ya halatta a kashe shi na'am eh tana ƙonuwa da su tana koruwa da su to ranar litinin gaskiya muna da darasi da lahadi da litinin muna da darasi mai zafi wanda ba ma so mu rika kaso shi don muna so mu kai mu iso boda da wuri yauwa don gaskiya mun riga mun magana in dai ya zama na litinin lahadi gaskiya darussan nan ba ma so mu don abu ne wanda sai wannan ranar kuma wannan ranar ita zo gaskiya ba ma so mu kaso shi don yana koshe fahimtar waɗanda suka yi fahimta in ana tsalle don haka in ana ganin za a iya ɗan shifting daga litinin zuwa ainihin ko a ɗanyo baya zuwa wata rana ko gabatan zuwa wata rana kar ya zama ladi kar ya zama litinin ko ba da talata kun gane ko yawa don kada waɗansu su zo su rinka gara in faɗa a ji don na hau nan ba ma son abin da zai taɓa mana shi yanzu don abu ne na wasa kwakwalwa yana samun matsala to ba kamar shirhu sunna ba ne larabcin kana gane fassara wancan abu ne da ake aiki da kwakwalwa kun gane ko? Mm. kuma kai ma muna so ka zo ka ci gaba da a fahimtar nawon nan ɗalibi domin alatul ilmi ne kayan mahaɗin ilimi nahu in ilimi bai da nahu matsala ne yana da matsala gaskiya shi yasa muke shan wahala sai mu ta dabur a ciki to amma sai muka haɗa kai yanzu muna ɗan rawan, a hakan din sai mu riƙa gaggane waɗansu wanda ya gagara kuma mu ta ciki, mu gano shi sai kuma mu zo a ci gaba da yi Allah ya taimake mu wannan darasi ne na ɗalibin da ya fara gane karatu wanda yake yin littattafai kamar mutumin da bai taba karatu ba bai fara kawai ba kada wannan ba za a ce masa ya zo ya sa nawo domin ba zai gane ma me ake yi ba amma ɗalibai waɗanda suke ɗan karatu sukan nan kowanne duk da muke karatu nan da littafi kake zuwa ana bi duk an sassauke da kai to ya kamata a ce kana da nawo don ka gane makamar karatu Allah ce mutum don haka ina ba mutane haƙuri waɗannan rane ku biyu ni a gona za a iya tsallake wani wuri duka amma ban da waɗannan ku guda biyu an gane ko mu yi wa annabi salati sallallahu alaihi وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا علام الغيوب تولى أمرنا يا غفار الذنوب اغفر عيوبنا يا تختار الذنوب اغفر ذنوبنا يا من يرانا لا نراه يا من بيده ملكوت كل شيء يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين